Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan dare. Yau Asabar shida ga watan Yuni shekara ta 2020 Aisha ta ce tare da Sarfilo Hashim Gumar da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji kwararru a Najeriya sun yaba da matakin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ɗauka. na gabatar da sunan tsohuwar ministan kuɗi a Najeriya Ngozi Okonjo-Iweala a matsayin wacce ya kamata ta rike matsayin babban daraktar kungiyar kasuwanci ta duniya. Tun da ta yi minista a lokacin shugaban Obasanjo da Goodluck Jonathan ita ce ta warware basussuka da ake bin Najeriya sannan muna tafi da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka'almasi Garba ke gabatarwa. Yau za a ji amsar mai son jin yadda ƙasa kan ciwo bashi da mai son jin tarihin iccen bini da zugu da kan samar da makamashi. Daga bisani za mu ka muku labaran wasanni daga nan Washington wanda Murtala san inna ke gabatarwa. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Yau Asabar ana sa ran daban mutane za su fito domin gudanar da zanga-zanga a ci gaba da gangamin da ake a biranen fadin Amurka kan mutuwar bakar fatar Amurka yayin da yake hannun 'yan sanda. Shugaban 'yan sandan yankin gundumar Washington Peter Newsham ya ce yawan waɗanda ake sa ran za su fito ya zarce yawan waɗanda muka riga muka gani a baya. 'yan sanda sun ce sun hana motoci shiga wasu wurare a yankunan birnin tun karfe 6 na safiyar yau asabar ciki har da yankin fadar shugaban kasa kamfanin jirgin kasa da ke sufuri a washington dc ya ce zai kara yawan ma'aikata domin tunkara yawan al'ummar da ake sa ran za su fito a yau din nan jiya juma'a magajiyar garin birnin washington dc muriel basa ta samu wani titi mai zuwa fadar shugaban kasa ta white house suna black lives matter plaza wato takin kungiyar fafutukar kare 'yancin bakaken fata ta black lives matter saboda jinjina musu zanga-zangar da ke fafutukar ganin an yi sauye-sauye biyo bayan mutuwar george floyd wani ba amurke baka fata a hannun 'yan sandan minneapolis wani mai zane-zane tare da wasu jami'an hukumar birnin sun fara aikin rubuta kalmar black lives matter baro-baro da asuba akan titunan da ke kaiwa dandalin lafiyar park wanda ke ƙetaren fadar white house a wata takaitacce hidima ma'aikatan hukumomin birnin sun kafa wasu alamomin da ke nuna sabon sunan hanyar kuma bosa yayin da take jawabi ga taron jama'a ta ce amurka kowa na iya gangami cikin lumana sake sunan hanyar na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da magajiyar garin ta shafa kwanaki tana adawa da kasancewa jami'an tsaro da gwamnatin tarayya ta tura da kuma irin matakan da sojoji suka ɗauka kan zanga-zanga da aka shafa kwanaki ana yi a babban birnin ƙasar. jiya juma ƙasar faransa ta ce sojojinta sun kashe jagoran alkaida afirka abdulmalik drukdel wanda fitaccen mai ikirarin jihadi ne da sojojinta suka shafa shekaru sama da bakwai a wani aikin da suka yi a ƙasar mali ranar uku ga watan nan na yuli sojojin faransa tare da taimakon takwarorin aikinsu na mali suka kashe shugaban alkaida a yankin Maghreb na arewacin afirka abdulmalik drukdel da wasu makarabansa da dama a wani aikin soja arewacin mali Abin da ministan harkokin sojan ƙasar faransa florence parly ya rubuta kenan a kafar twitter sanarwar mutuwar drukdel din na zuwa ne wata shida bayan da tsohuwar mai mulkin mallaka ma ƙasar mali faransa da sojojin kasashen yankin suka haɗa kan sojojinsu ƙarƙashin laima guda don su mai da hankali kan yaƙi da isis akan iyakokin kasashen nijar mali da burkina faso majalisar dokokin kasashe takwas da majalisar dokokin ƙungiyar tarayyar turai sun kaddamar da wata kafa ta ƙasa da ƙasa da ta taka birki ma abin da wasu ke kira babbar barazana ga 'yantattiyar duniya wato taken cana ƙarƙashin jagorancin jam'iyyar ta kwaminis. An kafa wannan kungiya ne saboda 'yan majalisun da ke wakiltar mutanen kasashen su su iya yin bayani dalla-dalla ma gwamnatin su cewa akwai bukatar daukar mataki mafi tsauri a kan China. abin da mai magana da yawon gamayyar majalisun dokokin kasashen don tunkara China, Sam Armstrong, ya gaya wa murya Amurka kenan daga birnin London a wata hira da shi. Ƙungiyar da ta gabatar da kanta ga duniya ranar Alhamis a wani bidiyo mai tsawon minti biyu da ke nuna 'yan majalisa daga kasashen Australia da Canada da Jamus da Japan da Norway da Sweden da Birtaniya da Amurka da kuma majalisar ƙungiyar tarayyar Turai. Cikin sa'o'in ƙasa da ashirin da hudu mutane dubu ɗari uku suka karanta kundin bayanin manufar ƙungiyar da aka buga ta yanar gizo wanda kuma ya janyo wata sabuwar tawaga daga Lufena. a faifan bidiyon an ga bomin kungiyar na tashi ɗaya bayan ɗaya suna karatu da murya mai ƙarfi daga kundin wanda ke kiran a ɗauka ƙwaran matakai akan taken china a duniya. A gaida Sarfil Hashin Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. da matakin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya dauka na gabatar da sunan tsohuwar ministan kudi a Najeriya, Ngozi Okonjo-Iweala. a matsayin wacce ya kamata ta rike matsayin babban daraktar kungiyar kasuwanci ta duniya. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta aiko mana da wannan rahoto. Ƙwararru sun yaba da matakin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ɗauka na gabatar da sunan tsohuwar ministan kuɗin Najeriya Dr. Ngozi Okonjo-Iweala a matsayin wacce ya kamata ta rike kujerar babban daraktan ƙungiyar kasuwanci ta duniya. An kafa ƙungiyar kasuwanci ta duniyar ne a shekara ta 1995 don haɓaka kasuwanci tsakanin ƙasashen duniya da warware matsalolin kasuwanci da daidaita jadawalin kuɗin fito tsakanin ƙasashen na duniya. Mai sharhi kan lamuran tattalin arziki Mr. Philemon Ayuba ya ce Dr. Ngozi Okonjo iwela ita ce ta dace da kujerar shugabancin kungiyar saboda kwarewarta. Ita Okonjo iwela a duk afirka ba mace da ta fi kware a gefen kuɗi da ya shafi kasafin kuɗi da ya shafi kasashe a duk duniya duka sanadiyar haka ne lokacin da ta yi minista a lokacin shugaban obasanjo da goodluck jonathan ita ce ta warware basussuka da ake bin najeriya bayan da ta tuntube duk kasashen da suna bin najeriya bashi muka zo bamu da ko bashi ko ɗaya muka fara sabon lale. Me muhimmancin mika wannan sunanta ga Najeriya? Wato mika wannan sunan zai taimaka wa Najeriya da in ya zo fannin kasuwa. Za ta fi taimaka wa Najeriya da duk duniya duka a warware abin da ya shafi kasuwanci. Za ta iya taimaka wa Najeriya ta gaya musu gefen da ya kamata su yi kuskurima don kasuwanci su da sauran kasashen duniya ya sami shiga. Tun da shi ke ma damuwan Najeriya shine magana mai. Mai ya fara karewa ya kamata mu nika fifiko ga wasu fannonin kasuwa kamar ta gefen gonaki da kuma gefen ma'adinai da ake cirewa a Najeriya. Shugaban kungiyar lauyoyi mata a jihar Plateau Madam Mary Izam ta ce wannan babban nasara ce wa Najeriya. Wallahi mu a matsayin mu na kungiyar mata muna farin ciki sosai da mutuncin da shi shugaban kasa wato Malam Muhammadu Buhari ya yi mana domin in kika duba wannan matsayin ina ina ji ita ce yanzu mace na farko To a gaida Zainab Babaji da wannan rahoto za ku ji ci gaban wannan rahoton a cikin mu na gaba. Masu sauraro kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsar tambayar Salisu Musa daga Baucin Yakubu mai son jin yadda ƙasa kan ciwo bashi da kuma kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsar tambayoyin Haruna Muhammad Katsina mai son jin tarihin iccen bini da zugu da kan samar da makamashi da magunguna da dai sauransu. To bari mu fara da amsar Salisu Musa. Idan kana saurare ga amsar da masanin tattalin arziki Alhaji Muhammad Aliku Muhammad ya bayar kan tambaya makamanciyar wannan kwanan baya. Um, wannan wato akwai basussuka yadda jami'i ko ko ma'aikaci ko ko kai kanka za ka iya tashi ka je wurin wani a lokacin da kake bukatan kuɗi alal misali ko kana jiran albashi ya zo ko ko kana jiran yan wani abun kaddiran ka da kasa a kasuwa ko ko kana jiran kayan gona su fito a kai su kasuwa kana dan bukatan abin da zaka yi kakan je wurin wani wanda yake da shi wata wataƙila kaman attajiri haka ka je ka ranci kuɗi to haka ƙasashe ma suka yi yau alal misali a ce gwamnatin najeriya tana bukatan kuɗi da za ta samu ta yi wa'yansu ayyuka kafin a da mai ko man fetur da akan sayar a samu a ayyukan da ake yi tana iya ba da wa'yansu takardu da ake ce musu sovereign debt wato takardun bashi na ƙasa. Hmm. wannan takardun za a rubuta ne cewa kasar Najeriya ta yi alkawari za ta biya wanda ya bata bashin nan kuɗi kaza a rana kaza a lokacin da wa'adin bashin nan ya cika wa'annan takardun sai a kai su kasuwannin hada-hada na duniya a je a saida su ko ko a samu wa'anda za su sayi wa'annan takardun su ba gwamnatin najeriya wannan kuɗin ta yi harkan da za ta yi a lokacin da kuɗaɗen nan suka kai lokacin biyan su wanda suka sayi takardun nan za su dawo da takardun nan a miƙa musu kuɗin su su kuma da suka bada a lokacin kaji fanni ɗaya da ƙasa take iya zuwa ta ci bashi da haka ƙasashen da domin akwai a kamfanunuka wa'anda ayyukansu su duba ƙasa su kalle ta su yi retin ɗinta wato a duba a sa ta a ga wannan kasar tana da karfin idan ta ci bashi ta biya ko ko ba ta da shi ko ta taba cin bashi ba ta biya ba ko ko akwai bashi da ta ci da ta kasa biya to wannan ana ce musu rating agencies eh, su ne ake cewa kamar S&P kamar eh, Standard and Poor's akwai wanda ake cewa Moody's akwai nan kasa kuma muna da wanda ake cewa Augusto Co. so za su dauki kasa kamar Najeriya su ce to eh, matsayin Najeriya yau a wurin cin bashi BB e ne ko ko a ce BA ko ko a ce AA wato iyakan yanda aka baka matsayi iyakan irin bashin da zaka iya zuwa ka ci idan an saba cewa kasan takan ci bashi ba ta iya biya kamar abin da ya faru da wayansu kasashen turai kwanakin baya inda za a ce kasashe sun je sun ci bashi amma sun kasa biya kaga gobe idan suka je kasuwa neman bashi ba wanda zai kara basu domin an san ba sa biya so wannan matsayin su sai aka mai da su kamar bb ko cc kasashe kuma na duniya da idan suka ci bashi suna biya a kan kari su ne wa'anda aka ba aa so wa'annan kamfanuka a kowane wa'adi sukan fito da wannan matsayin kasashe su ce kasa kaza tana da matsayi kaza kasa kaza tana da matsayi kaza idan ƙasa ba ta da matsayi mai kyau ba za ta iya sai da takardun bashin ta ba a kasuwannin hada-hada na duniya to a lokacin ne za ta je wurin kamar bankin duniya bankin duniya nan banki ne da kowane ƙasa a duniya ya ɗan kawo ɗan kason shi daidai karfin tattalin arzikin shi aka tara aka hada to idan ƙasa ba ta da karfin cin bashi da karan kanta tana iya zuwa wannan world bank din wato eh, babban bankin duniya ta je ta ci bashi in ya so idan kuma lokacin da ta gama ta samu kudin biyan wa'annan basu sukan sai ta dawo ta abu na to kaji dai malam husaini haka a ƙasa ke cin bashi ana iya cin bashi kuma daga waje ana iya cin bashi daga ciki amma mafi ka'ida idan ƙasa tana so ta ci bashi ya fi mata sauki ta fita ta sai da takardun basussukan nan a kasuwan hada-hada na duniya kasar mu najeriya kwanakin ba yana jin ba a shekara biyu ba ko uku ta shiga kasuwan hada-hada na duniya ta sai da takardun basussuka na miliyan eh, dala miliyan ɗari biyar wanda aka samu kuma aka shiga aka sarrafa a nan baya kuma malam hussein za ga cewa akwai basussuka da aka ce akwai basussuka na ƙasa da ƙasa wanda za mu iya cewa to yau ana neman bashin dala miliyan dubu domin gyara matakan tsaro kuma an ƙayyade cewa bashin nan a wurin ƙasa kaza za a je a karɓa to a haka sai a rubuta mata wa'annan takardun alkawuran sai a ba wannan ƙasar in ya su ta ƙasar sai ta ba mu mu kuma kuɗin idan an gama sarrafa a duk lokacin da Allah ya bada ikon biya sai a ɗauka a biya. To watakila zai so ya san idan ƙasa ta cika duk wa'annan ƙa'idoji har ta samu cin bashi amma kuma eh. lokacin biya ta kasa biya wacce rigima za a yi kenan. Eh, yadda na ce yanda ake kayyade ƙasa idan ƙasa ta kasa biyan wannan bashin matsayinta a wurin karban bashi zai ragu na ɗaya kenan don gaba ba za su samu wa'yansu basu sukan ba shi ne a lokacin zaka ji ana cewa ƙasa ta kasa hmm. a nan baya baya zaka ji ana ƙasashe kamar su cyprus kamar su greece inda aka samu matsaloli ake cewa ai ƙasar ta kasa menene kasa wannan ta kasa biyan basu suka da ta ci hmm. a lokacin kuma za ga yawanci an samu matsi a al'amuran domin dole gwamnati ta rage wa'yansu abubuwan da take a cikin gida ta nemi yadda za ta yi ta biya bashin waje. sannan watakila zai so ya san me isa kasa idan tana fama da karancin kuɗi ba za ta buga ɗumbin kuɗin da take bukata ba kawai ta yi ta siyan abubuwan da take son ta siya kuma ta biya ba shi. Yawwa ya so shi kuɗi kuma ba kaman duk inda ka zai kai kana rike da naira guda yanzu a hannunka naira gudan nan tana da tana da karfin ta tana da abin da take tsaye tsaye a kan shi wato wannan naira naira gudan ya ita zai sai kaza. Hmm. Idan yau an san an san iyakan kuɗaɗen da suke aljihun mutane suke suke cikin banki kudaden da ake hada-hada da su yau idan ka je ka tsara buga yau alal misali a ce ko a unguwanku a ce yau za a zo kowane magidanci a unguwan nan a bashi naira miliyan guda gobe idan kuka je kasuwa tumatir wannan zai muku wahalar saya domin kowa yana da kuɗi kayan kuma sayan basu da yawa. To sai kuma kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin Haruna Muhammad Katsina kan iccen bini da zugu ko jatrofa a turance. Idan mai tambayar na saurare ga shugaban shirin yada iccen na bini da zugu a Najeriya Dr. Kabir Abdulkadir yan mama da ƙarshen ansarka. To, wajen itace mai sauƙi ne. Za ka iya noma ce ta hanya biyu. Ko dai ka ɗauko 'ya'yan ka shuka ko kuma ka je ka samu da ka dasa In yana bayarwa ya danda abin da suke bukata wato shi ne da shi yana sauri ya girma hmm. ka gane ko hmm. shi kuma na ke din ka gane ko hmm. shi kuma wato in ya fito ikken sai ya baka cewa guda biyar saiwa guda hudu suna gefe sannan tsakiya akwai kaiwa babba a tsakiyar nan wannan shi ne yake gwada asirin wannan ice da dindigidi kan tsaye da kwararowa hamada da zaizayar kasa hmm. saboda wannan tsaye guda hudu nan sai ya rike kasa yadda kasa ba za ta rigina ba kaga wato kaga in kamar tana da zaizayar kasa a da sa ta zai tsaye da zaizayar kasar kamar bohol take sai ta rike ɗebo ruwa tare da sinadarin can ƙasa tana kawo da sama wannan shi zai sa wato inda duk da duk za ka yi yana da dausayi za kuma shi eh, ciyayi suna fita to haka zai farfaɗo da mutaccen ƙasa yanzu kamar inda suna amfani da shi wani su na ƙasa na daga in ya zama inda wato kasa ta lalace hmm. ba a ci da komai ba a tafiye shi da kan mutum eh in abin zai ki gane dukka a cikin gonaki hmm. wato kamar da gonar dinga da ka dukka kamar gero kamar dawa da masara duka ko za ta iya dukka su sun eh kaga aikin da dinga ke yana aiki wajen maganar noma yana aiki wajen maganar ba lafiya yana aiki wajen maganar bada da sa'annan kuma yana aiki da abin nan fata da talauci wato zai ka sana'a hmm. To kuma yana son ya san ko a ina ake noman shi. Kai ko ina za ka iya suka bin da zai fito. Hmm. Ko ka kan duwatsu ne, ko inda ke da ruwa ne, ko inda ke da kwakwai dukka bin da zai Sai bin da zai wato yana iya jure na na shekara biyu. a biyu ba ruwa duk da gube muku ba. Oh. Ana ɗan samun ruwa sai da ta. Kuma shi ikin bin da rubu shi ne wanda ke gura ciya damina ta kusa. Sun hmm. ta fara ruwa za a ga ya fara gani. Dan wannan don shi don su da ya isa kawai sai ka ga abu da gani ya fara fita. Hmm. Ba damina ta Wannan shi ya kamu ga tambayarsa ta bi cewa a kuma wani irin yanayi ake nomansa? kamar yadda nake cewa yanzu ka ga a Najeriya ba da ko ina na faɗa za ka iya tuka dubin da dubin. Hmm. Amma kuma ya jinta da an ke nema. Hmm. Wato duk da dubin na kudu inda ake da ruwa za ga ya'yan na da girma amma mai ci kaɗan. Hmm. Amma na arewa inda ake da bai iska da abin da za ka da rana. da haske rana to za ka ga wato ra'ayin kaɗan amma mai yana da yawa. Hmm. Wato kenan wato kenan yanayin irin kamar a ce yanayin zafi yanayin iska yanayin sanyi da dai sauransu ba su tasiri kan yadda yake yaɗo da sauransu? a hakika wato ce ne an yi kano da kasashe irin na masu zafi eh. yanzu kanan landan jin da gudu da zai fito ma ba. baya son sanyi mm. baya son sanyi baya son wannan wannan sunodin da ke fama da mm. ba zafi shi dai zahi mm. bai iska hatta rana mutum da ke so kenan sai tambayar sa ta shida wanda nake ganin kusan kamar ka ansa inda yake cewa menene amfaninsa ga jama'a da kuma ƙasa. ai wannan ya faɗa wato wani shi shi wato duk da duka wajen ke faɗa ba hmm. wato shi makamashi ne na talaka haka eh makamashin talaka ne inda talaka zai shuka makamashin sa kuma ya ɗebe amfani da shi nan take hmm. kuma ƙauyen nan su amfani shi hmm. ba ma sai a kai wani wuri ba haka ka ma ka samu mai ka samu cinkuda cinkudan nan gaba ɗaya wato ita taki ne na ana da nabi wato taki ne wanda ke na gargajiya hmm. wanda za ka ita ko ne kake so hmm. saboda fice ne yana da nitrogen ya da phosphorus ya da potassium To akan ce duk wani abin da ke da alfanu kuma sai kaga yana da wasu illoli daga a tambayarsa ta ƙarshe so yake san shin wannan ice na binin da zugu yana da wasu illoli? domin yanzu ai kamar na faɗa maka shi fa zuba ne hmm. to ka ga babban illa kike nan Allah in dai kai kamar din kamar eh, kamar kamar nan wani tsammanin man gida ne ya je abinci in ya ci abin da ana yi eh wasu zai ta zawo zai ta zawo hmm. in ba gane ba cewa wannan man na dinda dubu ba ne ka gane kuma mutum ma na iya mutuwa abin da ake magana shi ne na magani hmm. in magani kan guba ne haka sai ta guba ne yawa saboda haka nan a abin nan an yi bincike an san abin da ke kai in ka shaki da yawa a gane ko shi za ka sani a kan maganin magani. Lallai kan. Yawa in ka daɗe ba ka zuwa bayan gida in ka ɗan ɓalli guda ka yi ka ɓalla ka ke nan? Hmm. Amma in ka fi da yawa za ka zuge da bakwai. wato abin da ake magana ce haka wato ba shi magani mm. ko magani guba ne iko Allah haka ne to baya ga wannan bai da wata illar kenan a to to inda akwai illa ai da abin da saboda wato wato an fahimce yawa to wanda in ka da illa din sai da in mutum ya wuce gona da iri lalle yan ka ga dai wato kuranta eh, kuranta yana yin zuma mai kyau mm. wanda ake da haifuransa yana jawo yana jawo a duniyar hmm, zuma tana zuwa a wurin tana ba tana zuma tana tana zuma mai kyau iko Allah ka gani ko to in ka muka ce a'a zuma ta zo ta harbe ta shi ne illa ta a'a sun sun zo nema abin da za su yi zuma ne haka ne ka gani ko daga saboda ka ji ta za a yi a wurin shi kenan hmm. ka zauna ka yi zuma hmm. kaga na saboda haka nan in ka duba daban-daban ka je ka dasa a gehen gona ka ga maganar zaizayar kasa ka ga ka sha kanta. Hmm. To in kuma kana maganar abin nan sun hamada ka dasa shi a wurin zai rike wannan ne a To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Kabir Abdulkadir ‘yan mama da ya ansa da tambayoyi kan iccen bini da zugu. Da Alhaji Muhammad Aliko Muhammad wanda an samu da tambaya kan yadda kasashe kan ciwo bashi da wanda ya haɗa mana sautin hailu haile da injiniyan mu ni Ibrahim almasi Garba ke cewa sai makon gobe. A gaida Ibrahim ka almasi Garba yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga nan Washington DC. Wasanni a takaice. tsohon shahararren dan wasan kwallon kwando na amurka michael jordan ya ce zai bada tallafin zunzurutun kudi dala amurka miliyan 100 ga kungiyoyin da ke fafutukar yaƙi da wariyar launin fata da rashin adalci jordan tsohon dan wasan nba ya bayyana haka a cikin wata sanarwa inda yake cewa zai haɗa karfi ne da jordan brown domin su samar da kudaden a cikin shekaru goma za a rarraba kudaden ne ga kungiyoyi da dama a kokarin ganin an kai karshen matsalar nuna bambanci da wariyar launin fata hakan kuma na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da zanga-zanga a fadin amurka biyo bayan mutuwar george floyd a hannun 'yan sanda bayan da wani dan sanda farar fata ya danne masa wuya da gwiwar kafa na tsawon mintuna tara wanda kuma ya yi sanadiyar mutuwarsa a wani labarin kuma an daɗe ana bayyana korafe-korafe a kan kalamai da wasu al'amura na nuna wariyar launin fata a sha'anin wasanni musamman ƙwallon kafa a duniya 'yan wasa da dama musamman baƙaƙen fata sun sha bayyana cewa ana yi musu kalamai na nuna wariyar launin fata a filayen wasa lamarin da masu ruwa da tsaki kamar shugaban hukumar kwallon duniya ta fifa jenny infantino suka ce kan iya haifar da babban cikas a duniyar wasanni manazarta lamarin wasanni na ganin cewa hukumomi da waɗanda lamarin ya shafa sun kasa yin kwakwaran tanadi na magance wannan matsala a sha'anin wasannin to sai dai masu lura da al'amuran yau da kullum na ganin cewa mutuwar george floyd da zanga-zangar da ake yi a kasar amurka da wasu kasashen duniya da ke da alaka da wariyar launin fata kan iya yin tasirin gaske a matsalar wariyar launin fata a sha'anin wasanni bello abubakar malami ne a kwalejin ilimi ta shehu shagari kuma shugaban masu alkalancin wasan kwallon kafa na najeriya reshen jihar sokoto abin da nuna cewa mutane suna zuƙa da abin da ke faruwa kan eh, nuna bambancin launin fata wannan abu ba hilin wasanni kaɗai ba a wasu hannuni na al'amura na yau da kullum na duniya ma zai shafa kama wajen ilimi a makarantun ne a wurin kasuwanci a wurin siyasa da ko'ina za a farga kuma za a ga abubuwa ɗin da ke faruwa bambancin fata zai kawo insha Allah yanzu wani abu yana duniya cewa mutane fa sun gaji da ana ta magana babu wani mataki da aka ɗauka yanzu mutane sun fito sun ɗauka ma kansu mataki kuma zai sa yanzu kowa sun shi zai ji tsoron aikatawa. mutum na farko a duniyar wasan tennis novak yakovic ya bayyana matakan da aka tsara domin gudanar da gasar tennis ta US Open ta bana da cewa sun yi tsauri sosai. An tsara soma gasar ta US Open ne a ranar 31 ga watan Agusta a birnin New York na kasar Amurka. An yi tanadin cewa 'yan wasa za su zauna ne a otal da ke filin jirgin sama inda za a yi musu gwajin cutar coronavirus sau biyu ko sau uku a sace yayin da kuma kowannensu zai zo da mutum ɗaya kacal a maimakon tawaga kamar yadda aka saba. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC. A da Murtala Faruk Sanyin na yanzu gasar fil ya dawo da takaitattun labaran duniya. yau asabar ana sa ran daban mutane za su fito domin gudanar da zanga-zanga a ci gaba da gangamin da ake a biranen fadin amurka kan mutuwar bakar fatar amurka yayin da yake hannun 'yan sanda shugaban 'yan sandan yankin gundumar washington peter newsham ya ce yawan waɗanda ake sa ran za su fito ya zarce yawan waɗanda muka riga muka gani a baya 'yan sanda sun ce sun hana motoci shiga wasu wurare a yankunan birnin tun karfe 6 na safiyar yau asabar ciki har da yankin fadar shugaban kasa kamfanin jirgin kasa da ke sufuri a washington dc ya ce zai kara yawan ma'aikata domin tunkara yawan al'ummar da ake sa ran za su fito a yau din nan jiya juma'a magajiyar garin birnin washington dc muriel basa ta samu wani titi mai zuwa fadar shugaban kasa ta white house suna black lives matter plaza wato taken kungiyar fafutukar kare 'yancin bakaken fata ta black lives matter saboda jinjina musu zanga-zangar da ke fafutukar ganin an yi sauye-sauye biyo bayan mutuwar george floyd wani ba amurke baka fata a hannun 'yan sandan na miyaniya police. jiya juma kasar faransa ta ce sojojinta sun kashe jagoran alkaida afirka abdulmalik drukdel wanda fitaccen mai ikirarin jihadi ne da sojojinta suka shafa shekaru sama da bakwai a wani aikin da suka yi a kasar mali ranar uku ga watan nan na yuli sojojin faransa tare da taimakon takwarorin aikinsu na mali suka kashe shugaban alkaida a yankin maghreb na arewacin afirka abdulmalik drukdel da wasu makarabansa da dama a wani aikin soja arewacin mali abin da ministan harkokin sojan ƙasar faransa florence parly ya rubuta kenan a kafar twitter. masu sauraro da haka muka zo ƙarshen jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe insha Allahu za ku ji wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil hashin Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Hailu Haile da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Aisha Tisila ce ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.